na da shekara 1439 daidai da 30 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 159 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddis muhaddith al-mufassir abu abdullah muhammad bin abi bakarin zurai ad wanda aka fi sani da suna Ibnu qayyim al-jawziya islam rahimahullah ibn qayyim ya rubuta wannan littafi ne dan karantar da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa dangane da komai dan haka ake lissafa littafin a matsayin wato mausu'a da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala malamai suna masa jinjina musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya a lokacin da ya je aikin hajji ƙasar makka nesa da littafansa da sauran kayan aikin sa Allah ya saka mashi alkhairi al-imam shekul islam ibn qayyim al-jawziya rahimahullah yana mana darussa kan azkar mun kwana a inda yake cewa faslun wa kana idza kharaja min al-khala'i qala غفرانك ويذكر عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ذكره ابن maja. yana ta mana darussa akan zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda yake yin su tsakanin wuni da dare a dukkanin juyawa da tashi da zama da makamantansu yace wa kana idza kharaja min al-khala annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idan ya fito daga banɗaki qala sai ce ghufranak ya Allah ina neman gafararka malai masu sharhi suka ce a me zai sa a ce mutumin da ya shiga banɗaki wanda a bisa al'ada banɗaki ba wuri ne da za ka yi wani abu na duniya ballantana har a samu sabo ba to me ya kawo magana neman istighfari neman gafara a wurin Allah tare da cewa bukata ce ta dan adam ta kai ka sai malamai suka tattauna cewa abin da ya faru shine saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya kasance yana ambaton Allah a dukkanin halayen da yake ciki to amma a wannan yanayi na biyan bukata ta dan adam da yakan zama tugaciya daga irin wancan yanayi na ambaton Allah to yakan yi nadama ta asarar da yayi na dan wannan lokacin ba tare da ya ambaci Allah ba shine yake neman Allah ya gafarta mishi wannan wato rashin ambaton Allah da ya zama mishi na dole a lokacin biyan bukata shine ma'anar cewa gufranaka Allah ka gafarta mini wannan hadisi ne tabbatacce ya kawo wannan mas'ala al'imamu abu dawuda ya fitar da shi da al'imamu abu isa tirmidhi haka al'imamu ah, ibn khuzaima imamul a'imma a cikin asrai dinsa da al'imamu ah, ibn hibbana al-busti haka abu abdullahi al-hakim an-naisaburi rahimahumullahu ajma'in al-imamu yahya ibn sharaf an-nawawi yana daga cikin malaman da suka inganta wannan hadisi a cikin littafin shi al-majmu' sharh al-muhazzab haka wasu malamai da suka biyo bayan shi wa kana yaqulu wa yudhkaru anhu annahu kana yaqulu haka kuma an ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama cewa yana faɗin alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani godiya ta tabbata ga Allah ubangiji allazi azhaba anni al-adha wanda ya tafiyar mini da ƙazantar da ke jikina wa'afani kuma ya bani lafiya wannan riwaya ce ta al'imamu uh, ibnu uh, maja al-qazwini kenan a cikin uh, sunan ɗinsa a cikin kitabu tahara sai dai wannan riwaya tana da matsala a cikin isnadinta saboda a cikin isnadinta akwai wani mutum mai suna ismailu bin muslim al-makki al-makhzumi wannan mutum kamar yadda ibn hajirin ya ambata a cikin takribu tahdir cewa da'ifun haka al-imamu mughultai ya rawata wannan hadisi a cikin sharhin da ma sunan ibn maja duk da yake zaka ga ma'ana ce mai kyau amma dai bai tabbata ba a isnadance haka shekul albani a cikin irwa'ul galil da littafin tamamul minna a dukkan waɗannan wurare ya bayyana cewa wannan riwaya bata inganta ba wallahu ta'ala a'lam faslun sai malam ibnu qayyim al-jawziya yace ga wata gaba fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi azkaril wudu game da shiryar manzon Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da azkaru na alula ma'ana yanzu bayan an shiga banɗaki an yi ɗahara an fito a kowane mahalli mun ji irin zikirin da ake yi bayan fitowa kuma bisa al'ada sai alula sabata anhu sallallahu alaihi wa ala wa sallama annahu wa ba'a yadayhi fil ina'i alladhi fihi alma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya hannunsa yana sanya hannunsa a cikin gwangwani ko ƙwariya ko buta wanda ruwan ke ciki sun maƙala sahaba sannan ya ce da sahabbai tawabba'u bismillahi ku yi alula da sunan Allah wannan ya zo a cikin riwayan al'imamu al-baihaqi wa min qablihi al-imamu abul hasan ad haka ibn hibban al-bufti haka al-imamu an-nasa'i shi ma ya ruwaito a cikin amalul yawmi wal lila nashi da shi da ibn sunni har ila yau al-imamu annawawi ya kawo shi a cikin littafin shi al-khulasa dukkaninsu daga sahabi Anas dan Malik radiyallahu anhu da isnadi wanda yake tabbatacce wannan yana nuni zuwa ga halaccin sanya hannu a cikin ruwa wanda za a yi alula da shi kamar yadda zamu zo mu ji wa sabata to kaga yayi umarni kenan da cewa in za a yi alula a ce bismillah yana daga cikin azkar na fara alula fadar bismillah wa sabata anhu annahu qala li Jabir radiyallahu anhu kuma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce da jabiru ɗan abdullahi radiyallahu anhuma na bi biwadu'in ka yi shela ka nema mana ruwan alula faji a bilma'i sai aka zo da ruwan faƙala sai ce khud ya jabiru fasubba alayya wa qul bismillah an shi wannan ruwa ya kai jabir sannan ka dinga zubo min ruwan ina alola kuma ka ce bismillah fasababtu alayhi jabiru yace sai na zuba mishi ruwan wa qultu nace bismillah wannan yana nuni zuwa ga in wani zai taya ka alula ta fuskar zuba maka ruwa kana yi to shi ma zai yi wannan zikirin kamar yadda kai ma mai yin alular za ka yi qala fara'aytu al-ma'a yafuru min bayni asabi'i sai na ga ruwa yana ta bugowa daga jikin yatsunsa wannan wani dogon hadisi ne za mu zo mu karanta shi yanzu insha Allah daga sahih muslim saboda fawaid da ke cikin sa wani dogon hadisi ne malam ya takaita shi kwarai shine hadisin qissa abul yasar ma'arufiyar kisa za mu zo mu ji ta insha Allah bari mu kai kan gaba tukuna sai ya ce wa zakar ahmadu anhu wa min hadisi abi hurairata wa sa'id ibn zaid wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi sannan al-imam ahmad ya ambata ta hanyar sahabi abu huraira da sahabi sa'id dan zaid da kuma abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayan su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu alula ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a wajen farkon alula wa fi asani biha lilun malam ibn al ke cewa amma isnadojin waɗannan riwayoyi suna da ɗan rauni kankani amma kamar yadda alhafid ibn hajirin ya faɗa a cikin atalkhis da kuma a shekul albani a cikin sahih na sunan abi dawud a lamba hadisi na tasa'in suka bayyana cewa waɗannan riwayoyi idan an haɗa su suna ƙara wa junansu ƙarfi su zama hasanun ne bi majmu'i turuq insha Allah al-imamu abu dawud ɗin ya fitar haka al-imamu ahmad haka ibnu majah haka al-imamu dar qutni haka hakimun naisaburi da al-baihaqi waɗannan su ne suka fitar da riwaya al'imamu abu huraira hasidu sahaba shi kuma hadisin sa'idu ɗan zaid tirmidhi da ibnu maja da ahmad da dara kutu ne suka fitar da shi yayin da kuma hadisin abu sa'id da khudri al'imamu ahmad da ibnu maja suka fitar da shi har ila ibnu maja ya fitar da wata riwaya daban daga sahalu ɗan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anil jami' don haka wanda ya bar ambaton Allah da gangan yana sane a wajen alula to wannan alula ta zama kwaskwarima kenan sai ya sake ta amma idan da mantuwa ne ko da rafkanwa ko makamancin haka to babu komai insha Allah ko kuma da rashin sani bai da ilmi akan wajabcin haka to babu laifi insha Allah akan sa wa sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi annahu qala ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yana cewa من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الإمام مسلم يرويت دق أينه واتو آه رواية الصحابي واتن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوى منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي wanda duk ya tsaya ya gyara alolai shi sannan bayan ya gama alolai ya ce ina shi da cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi ɗaya ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzansa wanda duk wannan addu'a za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta cikin wadda ya ga dama wannan hadisi ne da imam muslim ya fitar da shi wa zada tirmidhi ba da tashahudi tirmidhi ya ƙara a tashi riwayan bayan faɗin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai kuma ya kara da allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al ya allah ka sanya ni daga cikin masu tuba da masu neman tsarkakuwa wannan ita ce riwaya al-imam tirmidhi ziyada ce tabbatacciya a cikin dai wannan riwaya ta Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa zada al-Imam Ahmad Ahmad thumma rafa'a nazarahu ila as-sama al-Imam Ahmad ya ƙara da cewa a riwayarsa thumma rafa'a nazarahu ila as-sama mutum ya daga fuskar shi ya kalli sama kamar da ga mutane suna yi to wannan daga fuska da kallon sama ya zo ne a cikin riwaya ta al-Imam Ahmad daga riwayar ukbatu dan amir haka limamu abu dawuda shi ma ya ruwaito amma wannan isnadi ya zo da wani mutum wanda yake mubahami ne ba ambace shi sunan shi ba an dai ambace shi kawai da ibnu ammi ibnu aqilin an ibni ammi ibnu aqilin wannan ibahami ne wanda zai sa isnadin ba zai karbu ba shine daga kai sama din nan to sannan sai kuma miƙa yatsa miƙa yatsa sama to wannan bai zo a cikin hadisi ba na fata mun gane wannan bai zo a cikin hadisi ba kwata-kwata da haka ba sai an ɗaga kai ba ballantana miƙa yatsa mu da ya tabbata shine waccan addu'a kawai insha Allah wallahu ta'ala ala wa zada ibn majah ma ahmada qawlu zalika thalatha marratin a wata riwaya wadda ita ma munkara ce aka samu ƙari ta wajen imamu ahmad da ainihin wato abin nan ibn majah cewa za a maimaita addu'ar ƙafa uku za a maimaita addu'ar kafa uku to wannan munkari ne saboda ƙari ne wanda wani eh, wani yazo da shi zaidun la'ammi wanda kuma zaidun la'ammi ba'ifi eh, ne da haka ya zama ƙari na riwaya wanda ba'ifi ya ƙara akan riwayar fiqatu kaga ya zama munkari kenan ina fata mun gane wannan وفي وذكر بقي بن مخلد في مسنده عن أبي سعيد الخدري sai kuma al'imamu baƙi ibnu ibn makhlad hafidul maghrib rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman andalus wanda wannan musnadin nashi yana daga cikin tafan da suka bata a yanzu ba a san inda suka ba kamar yadda al'imamu zabi zahabi yake ambata da za a same shi yana daga cikin littattafai mafiya girma a duniya to a cikin wannan musnadin a zahiri a zamanin da su ibnu qayyim suke rayuwa akwai littafin ya yace baqi dan makhlad ya kawo a musnadinsa daga riwaya abu sa'idin marfu'an man tawadda'a fa faraga min wudu'ihi thumma qala wanda ya addu'a kuma ya gama addu'a sa sannan yace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa asfak astaghfiruka wa atubu ilayka kutiba fi raqqin wa tubi'a 'alayha bi tabi'in idan mutum yayi wannan addu'a subhanakallahumma bihamdika tsarki ya tabbata gareka ya Allah wa bihamdika kuma ina gode maka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida ba abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika ina neman ka gafarta mini ka yafe mini kutiba fi raqqin wa tubi'a alaiha sai a rubuta wannan addu'a a cikin wata takarda kuma sai a samu wani mazubi a rufe ta a rufe wannan littafin ko wannan report card din thumma rufi'at a al-arshi sannan sai a ɗaga ta a ɓoye ta a ƙasan al'arshi falam yukfar ila yawmil qiyama ba za a buɗe wannan mazubin ba sai ranar alkiyama warahun nasai fi kitabihi kabir min kalami abi sa'id al-khudri al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan riwaya a cikin littafin shi al-kabir shine as-sunan al-kubra kenan ta imam an-nasa'i haka ibn sunni a cikin amalul yawmi wal layla har ila yau shi ma imam an-nasa'i din ya fitar da shi a cikin amalul yawmi wal layla al-imam a cikin alkubra kamar yadda ya saba yakan yi bayani akan tarjihat na riwaya sai ya kokarin da cewa mawqufi din wannan min kalami abi sa'id al-khudri yafi inganci yafi ingancin riwaya al-imam ibn hajar al-asqalani da yazo a cikin talkhisul habir da ya tattauna akan wannan mas'ala sai bayyana cewa wannan abin da imamun nasai ya faɗa daidai ne an kalli ƙarfin mazajen amma tun da wanda suka zo da ƙarin wato ɗaukaka isnadin ba wai sun zo da wani ƙari ne da ya mukhalafa ba sun ƙara wani ilimi ne wanda babu shi ice to sai a karkata zuwa ga irin manhajin imamun nawawi da ibnu salahi wajen itibarin ƙari na raf'ul mawquf a matsayin ƙari karɓaɗɗe matuƙar bai zo da daga masu rauni ba yace to idan ma kuma mun karɓi maganar al'imamu annasa'i an-nasa'i cewa mawqufin yafi inganci to irin wannan magana ba a faɗinta da ra'ayi da haka sai a bata hukumar rafi haka ibn hajirin al ya bayyana rahmahullahu wa rahima sa'ir al-a'imma yace nasa'i ya kawo shi bayan ga bayan al-imamu nasa'i kamar yadda muka ji ibn sunni ya fitar da shi nasa'i a cikin al-kubra da cikin amalul yawmi wal layla haka ibn sunni a cikin amalul yawmi wal layla shi kuma al imamu abubakar ibn abi shayba a cikin kitabul musannaf shi ma ya fitar da shi nasa'i da yazo sai ya ce babu ma yaqulu ba'da faraghihi min wudu'ihi fa zakara ba'da ma taqaddama ya ambaci wasu abubuwa daga cikin hadisan da suka gabata ثم ذكر بإسناد صحيح عن أبي موسى من أبي موسى من حديث أبي موسى الأشعري قال sannan ya ambata da isnadi ingantacce daga hadisin abu musa ya ce a taitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fatawadda zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwan alula yayi alular fasanituhu yaqulu sai na ji shi yana cewa wa yad'u yana addu'a yana cewa Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li dari wa barik li fi rizqi ya Allah gafarta min zunubaina ya Allah ka faɗaɗa mini gidana ya Allah ka sanya albarka a arzikina fa qultu ya nabi Allah sai nace ya manzon Allah sami'tu ka tad'u biha bikaza wa kaza naji kana addu'a kana cewa kaza kana cewa kaza qala wa hal tarakat min shay'in ice to ai ka ji irin addu'ar tawa kana ganin ta bar wani abu da bata ambata ba wa qala ibn sunni babu ma yaqulu baina zaharanai wudu'i ibn sunni shi kuma babu yake cewa babun abinda mutum zai faɗa a lokacin da yake yin alularsa fazakarahu sai ya ambaci wannan wannan riwaya ce wadda take ainihin wato malamai sun yi maganganu a kanta akwai al'imamu at-tirmidhi ya ruwaito ta hadisin abu huraira wannan isnadi na abu huraira yana da matsala amma akwai isnadin abu musa al-ash'ari wanda shi ibnu sunni din ya fitar wannan isnadi ne tabbatacce insha Allah to waɗannan su ne azkaru waɗanda ake yin su a lokacin ainihin wato a alula kamar yadda muka ji to wancan hadisin na baya da muka a ce hadisi ne da malam ya kawo shi a a takaice da kuma riwayar ma'ana bari mu ji shi daga sahihu muslim saboda ƙarin fawaid da ke ciki wannan da ke hannuna littafin sahihu muslim ne wanda ake buga shi tare da sharhin al-imam an-nawawi wannan shine juz'i na ƙarshe na shi wato na tara kenan wannan bugun maktabatu darul fikar ce ta ƙasar beirut al-lebanon to a can ƙarshe ƙarshe littafin sahih muslim kusa da ƙarshe sosai gashi a kitabu zuhudi inda al-imamu annawi yake cewa babu hadisi jabir ne tsawi wa qissati abil yasan eh. babu hadisi jabir ne tsawi wa qissati abil yasan babun da ya zo da hadisin jabiru mai tsawon nan da kuma kissar abul yasan abul yasar haka ake karantawa al yasaru sunan shi ka'ab bin amr ka'ab bin amr al ansari wanda ɗaya ne daga cikin sahabbai badariyun ana cewa ma shine ƙarshen sahabbai a mutuwa a ƙasar madina ya rasu jihar shekara hamsin da biyar radiyallahu anhu wa ardahu al'imamu muslim yake cewa haddasana harun ibn ma'arufin wa muhammad ibn abbadin وتقاربا في اللفظ والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال ونشن إسناد الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله يتي حدثنا هارون بن معروف هارون ابن معروف سنشكنا أبو علي الخزاز wanda malami ne makahu mai ilimi kwarai da gaske al'imamu imamu bukhari al bukhari da muslim da abu dauda duka sun da riwayarsa mutumin kasar bagadaza ne ya rasu hijira da shekara 231 muslim kuma al'ada shi sai ya gwama shida muhammad bin abbad ibn zabarqan kenan wanda shi ma ya zauna bagadaza duk da yake asalin shi mutumin kasar makka ne shi kuma yana daga cikin rijalul jama'a in banda abu dawuda ya rasu a hijira da shekara 235 rahimahullah muslim ya ce wa siyaƙu li harun wanda zan koro maka anan siyaƙin haruna ne amma wata ƙara ba fil lafzi fi hadis sun yi kusa harun ibn ma'ruf da muhammad ibn abbad dukkanin suka ce haddasana hatim ibn isma'ila hatim ibn isma'ila al-madini abu isma'il wanda yake abin nan ne saduqun ne yahimu kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya bayyana a cikin at-Taqrib yana daga cikin rijalul jama'a ya rusu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 187 yace wannan malami Hatim ibn Isma'il shi kuma yace daga Yaqub ibn Mujahid wanda yake ma alkunya da Abu Hazra al-Qas wani malami ne mai wa'azin tirmi wanda shi ma saduƙun ne yana da riwaya a cikin littafin muslim kamar nan kenan da littafin abu dawuda da kuma bukhari a cikin al'adabul mufrad ya rasu ya shekara 147 rahimahullah abu hazra ya ce shi kuma daga ubarat bin walid bin ubarat bin samit jikan sahabi ubarat dan samit wanda shi kuma daga cikin rijalul bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i wannan jika ubadatu daga baban shi walidu walidu shi kuma shine dan gidan sahabi ubadatu dan salih to wannan jikan yace da shi da baban shi dan dan sahabi shi ne daga cikin atba'u tabi'ina baban shi kuma tabi'i ne yace kharajna ana wa abi mun fita ni da mahaifina na tulubul ilma fi hadhal hayy min al ansar muka ce bari mu je gun kabilun ansarawa sahabbai ansarawa mu kwashi ilimi kabla an yi haliku kafin su kare kafin sahabbai ansaru su kare ma'ana kar su mutu su tafi da ilimi mai gwabi mai yawa mai asali fa kana awwalu mallakina abal yasari sai zama farkon wanda muka gani shine abul yasari sahibu sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabu manzon Allah dinnan wa ma'ahu gulamun lahu muka ganshi tare da wani bawa nashi ma'ahu bimamatun min suhufin bawan na ɗauke da wasu tarin takaddu ɗan kasuwa ne shi wannan sahabi to suna ɗauke da kayan su na bauta da da expenditure da wane ne bayanai da irin na yan kasuwa da gindin rasid da wane ne haka ko mun gane ko wa ala abul yasari burdatun wa ma'asiriyun sai muka ga abul yasari din nan ya saka babban riga alkabba wa ma'asiri da kuma riga yar garin ma'afira kamar a ce misali yar zazzau ko yar kaza ko pakistan misali wa ala gulamihi budratun wa ma'asir shi ma bawon ya saka irin wannan kayan to yanayin kayan kamar a ce sun yi casku ya ne haka ko mun gane amma kuma iri daya kamar sun yi anko amma kuma da ya kamata a ce wannan ya sa iri kaza wannan ya sa iri kaza sai suka saka rabi da rabi kama a ce kowa da jariga da farin wando ko kuma ɗaya da jariga da farin wando ɗayan kuma da farar riga da jan wando wato wannan da rigar wancan wancan da wanzan wancan to wannan sai kaga haka fa qala lahu abi sai babana ya ce mishi ya am inni arafi fi wajhika safa'atan min ghadabin me ya faru ne Allah ga ta malam naga alama fushi a fuskarka qala ajal yake gaskiya ne ina cikin fushi kana li ala fulan ibn fulan al harami malu wani da ka sani shi nake bi bashi fa ataitu ahlahu fa sallamtu shine na je gidansa yau din nan ne sallama fa san samma huwa ce wani na nan ƙalu la suka ce ba shi nan Fakar da alayya ibn lahu jafarun sai wani yaro ƙarami maka ce jafar ne yaro kamar ɗan shekara biyar zuwa tara wanda ya iya cin abinci yana da wayo ya iya wanke wa kanshi kashi in yana jin bacci ya sani amma ko bai san ƙarya ba gaskiya kawai ya sani ko mun gari wato bai da wayo irin na 'yan duniya fa qultu lahu da yaron ya fito sai na ce mishi aina abuka ina babanka qala sami'a sautaka fadakhala arikata ummi ya ji mai kana sallama ya shiga uwar dakan baba ta ya buya <laughs> yace a ce baya <laughs> shi ne abin ya bashi haushi an mere na hankali kenan gashi an yana bin bashi ya zo ne ma mutumin ya buya kuma ya ce a ce baya kasan yaro da babu ruwan shi ko cewa kai je ka ce bana nan in yanzu zai bayar bin harf ya ce babana ya ce in ce baya nan a shi tun ba tun yau ake irin wannan dabara ba ko to ya ce shi ne abin ya bata mini rai sai ya ce fa qultu ukhruj ilayya sai na daga murya na ce ka fito na san kana nan ka fito faqad alimtu aina anta fa kharaja sai ya fito fa na ce ma hamalaka ala an ta minni habawa ne ne na buya kuma qala ana wallahi ma uhaddithuka thumma la akdhibuka yace to na rantse da Allah abinda ya faru shine ban so ne maka magana ne ne ƙarya khashitu wallahi an uhaddithaka fa fa yanzu zan gaya maka magana ba zan yi karya ba abin da yasa na buye shine saboda kan nema ƙarya ko mun gane tunda an riga an kama shi ce zan faɗa ma gaskiya abinda na sa na buya shine kada ne karya. Allahu akbar wa an aiduka fa ukhlifaka ba na so da daukan maka alƙawari na saba wa kunta sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kai sahabi ne bai kamata na ma ƙarya ba wa kuntu wallahi mu'siran na rantse maka da Allah ina cikin kunci ne ana cikin recession kenan kala qultu allahi ka rantse da Allah qultu allahi in eh, na rantse da Allah shikenan yace qultu allahi ka rantse da Allah qala allahi yace na rantse da Allah qultu allahi qala allahi ya rantsar da shi kafa uku qala fa'ata bi sahif fa'ata bi sahifatin famahaha bi yadi sai ya ɗauko takarda ya goge ta da hannunsa faƙala ya ce in wajatta qaba'an faqdini wato za a sake rubuta ajalin bashin kenan sai sahabin ya ce in ka samu halin biya ka biya wa illa an tafi hillin in ko baka samu ba haka mutane yafe maka aji sabai kenan duk da rashin mutuncin da mushi bai je kira yan sanda ko yana fitowa ya cakume shi ba yace to a sake rubuta cewa wannan bashin ina bin ka shi matukar ka samu halin biya amma in har ka mutu baka biya ba na yafe maka saboda jama'a bashi taimako ne to kuma yafe shi yafi karɓar shi idan musamman aka samu matsala shi sa a faɗin Allah da yake cewa wa in kana zuwa usratin fa nadhiratun ila maisara malamai suka ce inda mustahabbi ya fi farilla daraja kenan idan mutum ana bin shi bashi bai da abin da zai biya wajibi ne a jinkirta mishi dan ya zama zuwa usratin fa nadhiratun ila maisara wajibi ne a jinkirta mishi wajibi ko amma sai Allah ya ce wa anta saddaqu khairul lakum da baka ci mato je kana yafe maka ko to yafi fiye da ka jinkirta mishi din kaga yafiyan mustahabbi ne amma jinkiri dole ne to anan jinkirin wato shine dole amma yafiyar mustahabbi to tafi jinkirin falala ko mun gani dan ka yafe mishi to yanzu ka samu falalar yafiya da Allah ya ce huwa khairun sai ce ka je idan ka samu ka biya in baka samu ba na yafe maka na. Eh. laisa ni ka'ida da karatu ba ya mun wannan karatun bai takaice a zamanin manzo Allah ba biyan bashi ga shugabanni ya kamata su dinga yi talakawa idan sun mutu bai takaice a zamanin manzo Allah ba duk wani gwamnati yana daga cikin mas'uliyar ta biya ma wanda ya mutu ana bin shi bashi bashi kamar da yake yana cikin mas'uliyar ta idan ya bar marayu babu wanda zai rike su su rike su kamar yana daga cikin benefit ɗinta idan ya mutu bai da magada gwamnati ta gaji duka dukiyarsa ai ai as-sultanu waliyu man la waliya wannan ana gwamnati ta musulunci haka ya kamata a dinga yi dan mutum mutu babba shi in akwai a cikin gadon shi a biya daga gadon shi in babu ya koma kan gwamnati gwamnatin nan kuma tun daga kan liman da ciyaman har zuwa shugaban kasa duk wanda yake aula bihi wajibi ne san da za a biya mishi da ya kamata a yanzu tun da babu gwamnatin musulunci to kungiyoyin musulmai da kwamitocin masallatai da kwamiti na anguwanni da sauransu ɗauki wannan matsayin mas'uliya ce a kansu cewa duk wani ɗan da ya rasu a masallacinmu ko a ƙungiyarmu ko a tafiyarmu ko a jam'iyyarmu mu tabbatar da cewa bayansa ta yi kyau ta fuskar biya mishi basu sukarsa ta fuskar wato kula da marayinsa wannan aikin gwamnati ne ka'ida ne to amma a nan kasashen mu gwamnati ba wanda ya dame ta ba abin da dame ta kawai zaɓe na gaba shine damuwa gwamnatocin mu Allah ya tsare fa ashhadu basaru ainayya hatain yace ina shaida ido na dinnan ya gani wa ba isba'aihi ala ainihi ya sanya hanna ya tsinshi ya nuna idanun yayi haka kenan wa sam'u udunayya hatain yace kuma kunnuwa na dinnan sun ji wa wa'ahu qalbi hadha zuciyar nan tawa ta riƙe wa ashara ila manati qalbi ya nuni zuwa ga daidai gabar zuciyarsa dan zuciya yake riƙe abubuwa yace duk waɗannan sun shaida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu manzo Allah yana cewa man anzara musira. wanda duk ya jinke tama wato mutumin da yake bi bashi wanda ke cikin kunci awwa ba anhu ko kuma ya yafe masa azallahu Allahu fi dhilli kaji falala Allah zai sanya ka a cikin inuwar Allah ina ma da a ci mutane masu bin yan uwansu bashi za su dinga aiki da wannan sunna wannan sunna tana da wahala aikatawa ga mafi yawan mutane za ka ga mutum ma wani alu sunna ne wani ma wanda shi nisfu saki ne wani ma shehi ne yana wa'azi amma zaka ji yana cewa ni ba ni da mutunci akan kuɗi ai ni ba na ɗaga kafa duk wanda ya mun sai na mushi yan sanda ne za su raba ka da shi in ka ci ba shi ko kuma ya zo ya cakume ka ko ya kwashe kayan ka. ko ya je sa a maka a kada maka kararrawa akan kekenka ko ya kwace ɗin ka ya tafi da shi duk wannan jama'a rashin rashin mutunci rashin tausayi ne su kuma wanda ake bi bashi jama'a su gane fa bashi da kake biya fa to fa kana kanka wani jafa'i ne domin manzo Allah kuma ya ce matsalul ghani zulmun a cikin hadisin bukhari da muslim mutumin da ke da wadata ya ki biyan bashi to yayi zalunci wa zulmu zulmatu yawmal qiyamah zalunci kuma duhai da aka ka biya in ka mutu baka biya ba za ka je kabari ka kasa kwanciya wanda duk ya ci bashi da niyyar zai biya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ne taimake shi ya biya wanda ya ci da niyyar ya ci banza to shikenan ba zai samu halin biya ba kuma zai zama shi bala'i kar ku zama kan mutane su zama kamar waɗannan bankuna na rabo wanda ba su da imani ba ruwan su in za su baka bashi Allah Allah suke maka kasa biya saboda su samu su kwace kwalataran din ko kuma su ta ninka ma kuɗin ruwa wanda iya rayuwarka ba za ka iya biya ba ina fata jama'a mun gane wannan to sai ce qala fa qultu lahu ana ya am law annaka akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'ashiraka shi kuma yaron yanzu wannan baban shi ne ke magana sai shi kuma yaron ya ce kawu ina ma da za ka gyara kayan nan maimakon kai da shi ku yi caskurege ka an shi babbar riga wadda take mahaɗinta na wurin shi shi kuma ka bashi wannan ma'afir ɗin da mahaɗin ka ke wurin shi wa akhadta ma'afiriyatahu wa ta burrataka fa kanat alayka hullatun wa alayhi hullatun kai da shi duka ku yi asin da asin ku fito a yan gayin ku fa masaha ra'asi sai ya shafa kai na qala allahumma barik fi Allah kai wannan yaro albarka yabna akhi yace kai ɗan yaro basaru aynayya hataini wa sam'u udnayya hataini wa wa'ahu kalbi haza wa ashara ila manati kalbi yace ido na da kunnuwa na da zuciya na sun shaida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ya yaqulu manzon Allah yana cewa at'imuhum mimma ta'kuluna ku ciyar da bayinku da irin abin da kuke ci wa albisuhum mimma talbasuna kuma ku samu sutura irin wanda kuke sawa masu wadata su dinga jin irin wannan karatun idan kana da ma'aikata a gidanka direbobi da masu gadi masu ba fulawa ruwa masu yin wanke-wanke masu wankin mota da sauransu to in an zo yin kayan sallah duka irin na yan gida ya kamata a musu shine sunna idan an zo yin abinci ka a ba su gabza ko kuma ku ta cin indomi da taliya ku dinga cin dankalin turawa da kwai kuna ba su tuwon dawa zalunci ne ba daidai bane irin abin da aka ci a cikin gidan a ba su inda za a ba su inda za a iya ba su irin wannan da aka ci ba to sai a haɗu da su akan irin wanda suka saba ci sai a ci na ƙasa sai ka ga da azumi ka je gidan manya an ka shiga buɗe bakin cikin gidan daban don da ake turo ma har limamin gidan ma shi iyakacin shi kunu da kosai su kuma na ciki za a yi abinci ya fi kala dozin guda wannan ya saba wa sunna kuma an ce ahlu sunna jama'a ba aiki da sunna wa kana an tuho min mata'id dunya ahwana alayya min an a'khudha min hasanati yawm al-qiyamah yace kuma abin yadda yake shine in ba shi abin duk duniyar nan gaba ɗaya mun sauƙi a kan na cinye ladana na lahira ma'ana na ƙi ba shi ya zama na cinye ladana ne kenan na cuci kaina da aka zaga ga sahabbai haka suke ma almajiran gidansu bayansu ‘ya'yan riƙo marayu ba sa bambantawa salaf ba sa bambantawa wajen irin hulɗarsu da ‘ya'ya da sauransu abin bakin ciki a yanzu sai ga mutum ma yana bambanta ‘ya'yan shi na jini ma yana bambanta tsakankaninsu saboda yayan wance da yayan wance daban ya fi son wance da haka ya fi son ƴaƴanta ko da sauransu wannan duka yana haifar da rigingimu da tashin tashi na tsakankanin zuriya Allah ya Sun ma mabaina hatta a ataina Jabir abin Abdullahi, sun ci gaba da sun ji wannan ilimi daga Abul Yasari sai muka tafi gun Jabir dan Abdullahi fi masjidihi a masallacinsa wa huwa yusalli fi saubin wahidin, yana sallah a cikin tufa kwaya daya kamar yayi yayi sulle mushtamilan alaihi ya rufe jikin shi da wannan bargo guda daya fatakhattaitul qauma hatta jalastu bainahu wa bainal qibla sai na fita sai na tsatsa ga mutane na tsallaka har na je gurin da Jabiru yake na zauna ga ni ga shiga alqibla na shiga tsakanin shi da alqibla wa qultu yarhamukallah nace Allah shi gafarta malam atusalli fi thawbin wahidin wa ridauka ila janbika wato wannan yaro ne mai tambaya kenan yana zuwa yace alaga ta malam ya kake sallah da sulli bayan ga wandanka nan a ajiye misali sai ce faƙultu wanda wannan kaga asali yana nuni izuwa ga halascin sallah da tufa ɗaya ne ko da kana da mafiyin haka amma kuma yadda ya bayyana cewa sanya tufa ɗin na sama na ƙasa ya fi falala sai ya tambayi malam jabir ɗan abdullahi ya ce ya kake sallah da tufa ƙwaya ɗaya bayan ga ɗayan tufan ka aje ƙala sai jabir ya ce faƙala yi fi sadari haka ba sai yaron mai bada labari ce sai Jabiru sai ya ture ni haka da kir da hannunsa ya tare ni wa farraqa baina asabi'ahu asabi'ihi wa qawwasaha ya raba hannayen shi ya ainihin wato yi kamar kamar ainihin kuri haka irin dan jira na lahza kankanwa wa rida'uka sai ce aradtu an yadkhula alayya al-ahmaqu mithluka fayarani kaifa asna'u fa yasna'u mithlahu ce dama abin da sani haka ina son jahili irinka ya shigo ga ina yin haka sai ya koya shine ma'anan al-ahmaqu anan wato asalin shi shine mutumin da yake shiga abin da ya cutar da shi kuma yana sani amma anan kamar da malamai suka bayyana ma'anan shi jahili wanda bai san karatun ba nawa yake cewa wannan yana nuni zuwa ga halarcin faɗa wa mutum kalma ire-iren wannan a wajen ladattarwa kama a ce mashi sakarai wawa dolo da kiki misali mara fahimta kai wani irin mai taurin kai ne yace babu laifi idan an ga maslahar haka haka nawa ya bayyana a cikin sharhinsa to kaga ya shigo ya gani ya san ya halatta ne ya ga sahabi yana yi sai jabiru ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi masjidina haza wa fi yadihi urjunu bin bin qabil manzon Allah ya taba zuwa masallacin nan na anguwanmu yana rike da wani zangarniyar dabino itacen dabino fara'a fi qiblatil masjid nukhamatan fa hakkaha bil urjuni sai ya ga majina a gaban masallacin sai ya kankare ta da wannan itace sun alai na faƙala sannan ya juyo ya ce da mu ayyukum yuhibbu an yu'rida Allahu anhu a cikin kuwa yake so Allah ya baran-baran da shi Allah ya kau da kai daga barinsa qala fa khasha'ana jabir ce sai muka yi shiru a wata riwayan fajja sha'ana sai duk muka firgita muka ji tsoro jasha'a bi ma'ana alfaza shi kuma khasha'a bi ma'ana muka natsu muka yi shuru a tazallul wal khudu sun makala manzo Allah ya kara cewa ayyukum yuhibbu an yu'rida Allahu anhu nace da ku waye yake so Allah ya da kai ya bashi qala fa khasha'ana thumma qala ayyukum yuhibbu an yu'rida Allahu anhu ya faɗa haka har uku kunna sai muka ce la ayyuna babu kowa a cikin ya manzo Allah ba wanda yake san haka irin da yara suke haka ce waye bata na sai ba ni bane kowa zai ce ba shi bane ko kunna la ayyuna ya rasulullah qala fa inna ahadakum idza qama yusalli duk sanda ɗayan ku miƙe yana sallah fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi Allah yana nan gaba ga fuskarsa fala yabsu kanna qibala wajhi kar ya sake ya tofar da miyau ko majina ta fuskarsa ta alqiblarsa wala an yamini kai ya tofar ta damansa wal yabsuq an yasari idan ya buƙaci tofar da miyau ko wani abu ya tofar ta hagu ta hata rijil yusra ƙasan ƙafar shi ta hagu fa in ajrat bihi badiratun idan kaki ko majina ta rinjaye shi bai shirya ba fa liyaqul bi haka ba, sai kama tufan shi sai tofa a ciki ya nade haka manzo Allah yake thumma tawa thawbahu sannan ya nade tufarsa hu ala ba'din ma'ana yi haka kenan yace haka tofa rigarka sai ka sai ka nade ko ta sallaci ya fi maka sauki kuma ga da ke jama'a fa qala sai manzo Allah sallallahu yake cewa aruni adiran a kawo mini turare wani turare ne fa qama fatan min alhayy yashtaddu ila ahli sai wani saurayi ya tashi ya ruga da gudu zuwa gidansa faja'a bi khaluqin fi rahatihi sai ya da sabon turare wanda ba a dade da hada shi ba yana kanshi fa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faj'alahu ala ra'sil urjuni sai manzo Allah ya karba sai ya shafa a jikin sanda thumma lataqa bihi ala asarin nukhama sannan sai ya goga a daidai inda aka tofar da wannan miyan ko wannan majina qala jabirun famin hunaka ja'altumul khaluqa fi masajidikum wannan shine asalin sunnar sanya tarare a cikin masallaci ya daga cikin sunnoni mahajura masallaci ba a sa tarare kamar yadda ake yanzu ka ji shi yana wari kamar ɗakin gwagware ko mun gane musamman idan usabe suna kwana a ciki ba sa gayu ba sa kayan su diddatti in ka shigo ka ji tsani kamar kasuwar gwanjo jama'a kuskure ko da su ɗaya ne a sati a dinga share masallaci ana gyara shi ana fesa mai turare a sai turare musamman a cikin account da masallaci ya aji turaren wuta ne dan duguri ne dan feshi ne ko dan wani iri ne yanzu akwai na yan gayu ma da ake ajiya wanda ake sa mishi batar automatic yana tsirtuwa wuri na ƙara ƙanshi jama'a ka ji shi kamar ɗakin amarya to haka ake son masallaci dan a samu natsuwa wajen ibada ka ji tun zamanin annabi ake sai ya sake cewa سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط من تفتر من زن الله صلى الله عليه وسلم أياك إن أينه واتو آه غزوة بواط آه وهو يطلب المجدي بن عمرو ينا الجهني ينا سو iske wani shugaban wasu kafirai mai suna majdi ibn amr al-juhani yana so ya je ya dade shi wa kana nabihu ya aqubuhu min lal khamsatu wa sitatu wa tis'a raqumi wanda ake bar ruwa da shi shine almabih to sai zama mutum biyar ko shida ko bakwai suke hawa raqumi daya mutum daya ya hau zango daya saura su tafi da kafa idan ya sauka wani ya ƙara hawa saura su tafiya da kafa har sai an juya biyar ko shida ko bakwai ina fata mun fahimta babu ababen hawa kenan fadarat uqbatu rajulin min al-ansari ala nabihin ana nan sai ton ɗin wani mutumin mutanen garin madina ya zo kan wani raƙumi fa'ana hahu fara kibahu a kwantar da raƙumin ya hau sun ma ba sai ya tsabire shi ya miƙe fataladdana alaihi sai raƙumin ya yi gaddama ba da taladduni ya yi lalaci ya ƙi miƙewa faƙala lahu sha la'anakallahu sai ce da shi as Allah ya tsine ma irin yadda mutane suke wannan sha kamar yadda ake cewa ne as irin wato koran dabba sai ya tsinewa dabba manzo Allah yana jin haka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hadha la'inu ba'irahu wa yake tsinewa raqumunsa qala ana yace ni ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inzil anhu manzo Allah yace sauka fala tashabna bi kar ka shiga cikin mu da tsinannen abun hawa la tad'u ala anfusikum ku daina makan ku baka addu'a wala tad'u ala auladikum ku daina wa ƴaƴanku baka addu'a wala tad'u ala amwalikum ku daina wa dukiyarku baka addu'a wala tuwafiqu min Allah sa'atan yas'alu fiha ata'un fayastajibu lakum kar ku je ku dace da lokacin da Allah yake amsa bukatu sai amsa maka wannan baka addu'a mai cewa in ƙarya ne Allah ya tsine mishi albarka sai ya zama daidai lokacin an san addu'o'i ne sai Allah ya tsine mai in ƙarya ne Allah ya babbaka shi sai Allah ya babbaka shi din in ƙarya ne Allah ya sa dukiyar shi ta lalace in ƙarya ne yayi kaza ko tsine ma ƴaƴa musamman iyaye ce kai dai tarare ne kai dai kaza ne in ya dace da wannan lokacin amsa addu'a sai Allah ya karba sai a samu matsala da haka jama'a su kiyaye to haka ababen hawa ba a tsine ma abin hawa babur ko mota ko mashin ko wane ne dan ya baka haushi ka faɗi muguwar magana akan abin hawa sai ya lalace kai ma ka lalace ko ya zama maka wani jaraba kai ta kashe mushi kuɗi ya ƙi kai ta wahala da shi to babu kyau duka annabi ya hana a wata riwaya aka ce haka wannan raƙumin ya dinga ragaita a cikin mutane duk inda ya motsa kusa da wani sai ya kauce ya bashi waje saboda ya zama tsinanni za ka ga kekenka ta zama tsinanni yake nan ko sai kowa ya ki hawa na ta ɗinka ka riga ka tsine mata fasinja su ki hawanta gaba ɗaya ka shiga cikin asara ana nan sai ce sirna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta kana ushayishatin ushayishiyatu ushayishiyatun wa dalauna ma'an min miyahil arabi muka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har cikin wani yammaci muka kusa wani ruwa daga cikin ruwayen larabawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man rajulin yataqaddamuna fayamduru alhauda waye mutumin da zai je gaba gare mu ya je ya gyara mana wancan ruwan fa yashrabu wa yasqiyana in ya je ya fara sha kafin ya zo ya bamu qala jabirun fa qumtu fa qultu hadha rajul sai na nike nace gani ni ne wannan mutumin ya manzo Allah ya rasulullah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyu rajulin ma ajabir manzo Allah ya ce wa ta jabir wannan aikin fa qama jabbar bin sakhr sai jabbar bin sakhr bin umayyah al-ansari ɗaya daga cikin ashabul aqaba kenan wanda babban masani ne akan khirafa shine manzo Allah yake tura shi Khaibar yana zuwa yana yana estimating abin da za a samu sai a san zakkar da za a harajin da za su bayar kwararre ne akan wannan sanin sanin ainihin kididdiga ta kayan noma tun suna gona to wannan mutumin sai nike yace ni zan taya shi fantalaqna ila al-bi'l sai muka tafi zuwa rijiya fa naza'ana fil hawdi sajlan aw sajlaini muka ɗebo ruwan daga cikin wannan tabki guga guda ko guda biyu summa madarnahu sannan muka gyara muka cara dattin da ke ciki summa na naza'ana fihi muka ci gaba da ɗebowa hatta afhaqnahu har sai da muka cika abin ɗiban mu fa kana awwala tali'in alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zama manzo Allah shi ya fara zuwa inda muke fa qala ata'azanani za ku bani dama in fara sha kafin mutane su zo qulna na'am ya rasulullah muka manzo Allah ne zai hana bismillah fa ashra'a naqatahu fa sharibat sai ya fara ba raƙuma shi ta sha shanaqa laha fa shajat sai ya ainihin sunkuyan mata linzaminta sai ta sunkuya fa balat sai fitsari summa adala biha fa anakha sannan ya kauda ita ya kwantar da ita thumma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-hawdi fa tawadda minhu sannan sai manzon Allah ya zo sai alula thumma qumtu fa tawadda'tu min mutawabbi'in rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma na je ne alula da ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa zahaba jabbar ibn sakhrin yaqbi hajatahu shi kuma jabbaru ya tafi ya zagaya fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li yusalli manzo Allah ya miƙe zai salla wa kanat ala alayya burdatun zahabtu an ukhalifa baina tarafaiha falam tablugh li shine mahalli shahid da yake so ya ga mu wancan yaron cewa hukuncin yi riga sallah da riga daya yace sai na je ina da wani dargo guda ɗaya a jikina ina ƙoƙarin na saba bakunansa hatta falam tablugli sai bai min yadda nake so ba wa kanat laha zaba zibu tana da ainihin kusuroyi fana kastuha sai na ƙoƙarin na haɗa su na daidaita su ana karanta da fana kastuha ko fana kastuha sun khalaftu bai na tsarafaiha ne ƙoƙarin na saba tsakankanin gyaffanta sun mata waƙasat alaiha sai kuma kawai sai ta rikice mu ta manne da juna ta ƙi yadda nake so sun maji'itu hatta kumtu an ya sare rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na zo na tsaya a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannuna ya juya da ni. ya kama kaina ya juya da ni har a hannuna amin ko ya juya da ni ya kuma da ni dawa thumma jaa jabbar ibn sakhr fatawadda sannan jabbar ya dawo ya alula ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوي تسيا هغم من الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا سي من الله يكي حنا يمو غبا ديا فدفعنا حتى أقامنا خلفه سي تورا مبايا معنى تند كوبي ne yanzu ku sahu a baya ba za ku tsaya ɗaya dama ɗaya hagu ba faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarmaquni wa ana la ashur ci manzo Allah yana ta ainihin wato kalluna yana kallon da gefen ido ni ko ban sani ba sun mafaɗantu bihi sai na gane abin da yake nufi faƙala haka za sai yi haka da hannun shi ya'ani shudda wasa tsaka wato ɗaura tsakankaninka rufe jikinka da ya ɗan buɗe rufe shi falan ma fara ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya gama qala ya jabiru qultu labbaika ya rasulullah nace ya manzon Allah na amsa qala idza kana wasi'a idan kana da abin rufa mai faɗi fa khalif baina tarafai to sai ka ka bambanta bakunan nashi wa idza kana dayyiqan idan ko ya zama karami ne fashdid ala hiqwaka sai ka daure shi a jikin kwankwasanka ma'ana idan abin rufanka karami ne kamar tawul sai ka daura a jikin kwankwasanka idan yana da faɗi, shine sai ka lulluba sai ka zubo shi kamar yadda ake zuba ihrami a kan dokin wuya Sirina ma'ar wasullillahi sallallahu alaihi wa sallama wakan na wuta kullira zulin min na. Jamilu ya ci gaba da cewa sai kuma muka tafi. Tare da manzon Allah Sallwa alaihi wa sai zama abincin ɗaya daga cikinmu fi kulli ya yi min tamaratun. Dabi ne guda ɗaya. Fakanan ya musu ha hattan fi so Sai mutum ya yi ta tsotsan ta ya yi ta tsotsan dabina na haske ya ainihin wato hatta ya surraha fi so har sai ya lashe ta gaba ɗaya a hankali a cikin a cikin ainihin rigar shi yana tsotsa ya mayar ya ɓoye shine surra in ya tsotsa ya tsotsa kamar da yara suke minti sai ya mayar ya aji sai an jima ya ƙara tsotso dabino ƙwaya ɗaya wa kunna nakhtabitu biqisiyina wa na'kul har muna kaɗan ganye da abin nan da kwari da bakanmu muna cin wannan ganyen hatta shi ashdaquna har muka yi ciwuka a jikin kumatunmu saboda cin ƙaya-ƙaya kaya wato muna jin miki da ciwo a jikin kumatunmu fa uqsimu ah, ah, ha rajulun minna ya yace na rantsi da Allah wata rana an zo ana rabawa sai aka tsallake wani mutum na bihi nan'ashu ba yi da ƙarfi ba ma zai iya cewa ba a bashi ba sai da muka riƙe shi muka tafi da shi muka je da shi gun mai rabawan muka fashahidna annahu lam yu'taha muka ce wallahi wannan ba bashi ba fa utiyaha fa qama fa akhadha sannan aka bashi miki ya karba sirna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta nazalna wadiyan afyaha fa dhahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbi hajatahu fattaba'atuhu bi idawatin min ma'in ce sai muka tafi kuma muka je wani fili mai fadi sai manzo Allah ya tafi zai biya bukatarsa sai na bi shi da buta ta ruwa fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yara shay'an yastatir bi manzo Allah ya wega ya wega bai ga wani abu da zai suturce shi daga wannan fili ba dan biyan bukatar shi fa idza shajaratani bi shati'il wadi sai ga wasu bishiyoyi guda biyu a gefen wannan kwazazzabo fantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ihdahuma fa akhadha bi ghusnin min absariha sai manzo Allah ya tafi gun ɗaya daga cikin bishiyoyin sai ya kama reshe daga cikin rassa fa qala sai ce in qadi bi idnillahi nan da izinin Allah jabir yana kallo manzo Allah bisa yana kallon shi ba qadat ma'ahu kalba'iril makhshush sai ta biyo shi kamar raqumi al makhshushi allazi yusari'u qa'idu wanda aka sa mishi zobe a hanci zoben karfe da ake sawa kamar da ake saka wa saniya asirka a dinga janta girman girmanta ba ta gaddama ba to idan raƙon ya gaddama ne sai a sa mishi wannan zobe na karfe an buɗe hancinsa ko ɗan yaro ya ja shi kawai sai ya tafi to haka kawai sai bushe ta taho kamar yadda raƙumi yake tahowa idan an ja shi salawatullahi wa salamuhu alaihi shi sa baya ke kawo wannan hadisin a cikin dalailin nubuwa hatta ata shajaratan ukhra ya ja ta har zuwa gun ɗayan bishiya fa akhadha bi gusni min aghsaniha sai ya kama reshen ɗaya ita ma faƙala in ƙabi alayya bi idnillahi ke ma kwanto da izinin Allah sai suka kwanta gaba ɗayan suka manzo Allah katanga suka rufe shi ba za a gan shi ba fanqadat ma'ahu kazalika sai ita mata kwanta hatta idza kana bil mansaf min mimma bainahuma manzo Allah ya zama yana tsakankanin su la ama bainahuma sai ya daidaita suka kamar da za a yi shinge haka ko danga ya'ani jama'a faqala manzo Allah ya ce da su ilta'ama alayya bi idnillahi nace da ku ku daidaitu da izinin Allah falta'amata sai suka daidaitu qala jabiru fa kharajtu uhdiru da na ga haka yake sai na fita da gudu na koma da baya makhafata an yuhissa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qurbi manzo Allah kai ya san ina kusa fa yabta idu ya ƙara yin nisa wa qala muhammad ibn abbad fa adu ko yin nisan ta da fa jalastu uhaddith nafsi sai na ji ana ta mamaki na koma gihu na ce kai kaga annabta ko kaga mu'jiza fa hanat minni lafta yake sai kuma ban sani ba kawai sai na ɗan yi waje haka ba da sani na ba fa idza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muqbilan sai na ganshi yana dawowa wai da shagarta ni qarib sarqata bushayin kuma sai na ga sun koma yadda suke kowace ta koma inda take fa qamat kullu waidatin minhuma ala saqin kowace ta koma kan gabata ta tsaya fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam waqafa waqfatan fa qala bi ra'sihi hakaba sai manzo Allah ya miƙe ya tsaya dan tsayawa haka sai ya haka da kanshi ya kalli dama ya kalli hagu ya ga wane ne wanda ya zo ya ga wannan abu wa ashara abu isma'ila bi ra'sihi yaminan wa shimala thumma aqbala falam mantaha ilayya qala sai kuma ya taho inda nake yace ya jabiru hal ra'aita maqami kaga abin da nake yi yanzu nan qultu na'am ki gaskiya manzo Allah na gani <laughs> ya rasulullah qala sai manzo Allah yace fantalik ila shajarataini to tashi ka je gun waɗannan bishiyoyin guda biyu faqdanin kulli wahidatin minhu ma husna ka je ka yanko min reshe daga kowace su fa aqbil bihuma ka kawo su hatta idza qumta maqami fa arsil husnan an yaminika wa husnan an yasarika idan ka iso kayar min da ɗaya dama kayar da ɗaya hagu qala jabirun fa qumtu fa akhadtu hajaran fa kasartuhu wa hasartuhu sai na ɗauki wani dutse sai na balla shi sai na feke shi fanzalakali har yayi kaifi fa ataitu shajaratayn fa qata'tu min kulli wahidatin minhuma ghuslan sai na je na saro reshe daga kowace thumma aqbaltu ajruhuma hatta qumtu maqama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na je kuma na taho da su hannu na zo inda manzo Allah yake fa arsaltu ghuslan an yamini wa ghuslan an yasari zo na saki daya a dama daya a hu summa lahiqtu summa lahiqtu fa qultu sai na je na riske shi nace qad fa'altu ya rasulullah ya manzo Allah an yi duk abin da kace fa amma zaka amma me yasa kace in bar su a can wajen qala inni marattu bi qabrayni yu'azzabani na wuce ta wasu kaburbura guda biyu ne ana musu azaba fa ahbabtu bi shafa'ati sai na so su samu ceto na an yuraffaha anhuma su samu saukin wannan azaba ma husnani ghusnani ratabaini matukar waɗannan rasuna guda biyu suna da danyantaka a jikinsu qala fa askara jabir yace sai muka tafi inda sansanin mu yake inda jama'ar mu ke kenan sahabbai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace ya jabiru nadi bi wadu'in kadin mahallin shadin da ya kawo duk ya yanke can gaba ki daya sai dai nan yace ya jabiru nadi bi wadu'in ce ne a kawo mini ruwan alula fa qultu ala wadu'a ala wadu'a ala wadu'a nace jama'a a kawo ruwan alula wa ke da ruwan alula ina mai ruwan alula kala kultu ya rasulullah ma waje tufin rakabimin min qatara shi ya Allah na bincika babu ko ugon ruwa a cikin tawagamu wa kana rajulun min al-ansari yubarridu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ma'a akwai wani mutum daga cikin sahabbai shine mai aikin sanya yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa tunda ana tafiya ce a cikin sahara to yana da irin abin nan da suke yin ta ne suke ce mishi na fata din nan salka ko salka ne ko sulke salka yana sanya sanyaya ruwa fi ahshabil kaji shi ma fi ashjabil lahu yana da salkokinsa daban-daban yana saka ruwa a cikin yana tafa da shi ruwan na yin sanyi saboda in manzo Allah ya bukaci ruwa mai sanyi sai ba shi ala himaratin min jaridin yana ainihin wato tafa da waɗannan waɗannan kayan ruwan nashi akan wata jakanya min jaridin wanda ya sanya jakunkunan ruwan a cikin a cikin ya rufe su da ganyen dabino don su ƙara yin sanyi kamar yadda misali firij yake da abin da ke tara zafi daga daga zuwa gare shi ko to sai ce kala fa kala li sai jabir ya tafi gun wannan mutumin an manzo kai ce mishi in taliq ila fulan ibn fulan je ka gun wani dan wani nan al ansari mai aje mun ruwa fanzur hal fi ashjabihi min shay'in je ka duba ko yana da ragowar ruwa a cikin jakunkunansa qala talabtu ilayhi fanadartu fiha falam ajid fiha illa qataratan min ghazla'i shajbin minha na je na duba shi ma duka babu ruwan sai dan digo kadan a bakin daya daga cikin salkokin kamar ka ce ragowar ruwan da in ka sha ruwan roba ka aje wani zai dan taru ka haka aika dan ko zai koma ya dan kwanta ko ne da fiye wata an ajiye kaga wannan bai isa ko da ko da ka jika makogoran ka ba bai isa komai ba ballantana alula law anni ufrihu la sharibahu ya biso da zan ce bari in juye shi to da zai bushe ne ma gaba ɗaya garin fitowa ba zai fito ba jikin jikin goran wanda ya bushe zai shanye tunda ba roba bace ba kwalba bane a fata ce ko to ruwan na kwance a can ƙasa saman ya bushe idan aka zo juyowa da ruwan ya taba inda yake a bushen za ta shanye shi ba za a samu komai ba فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة من أذلاء شجب منها كاجي كاجي باب كومي أروان سيئن أغو أتكين وتا دقا تكين سلكنا لو أني أفرغه لشربه يابسه دازن تي إن kwashe ruwan zan zuba shi a wani mazubi da busasshen jikin abun ya shanye danyen ruwa qala idhab fa atini bi manzo Allah ce je ka zo mun da wannan ragowar ruwa fa ataituhu bi sai na je na kawo masa fa akhadahu bi yadihi fa ja'ala yatakallamu bi shay'in la adri ma huwa da manzo Allah ya karba sai yana ta wata addu'a Jabiru ya ce ban san me yake faɗa ba wa yaghmuzuhu bi yadihi yana addu'an yana tabawa da hannun shi yana cankasa da hannu thumma a'tanihi sannan ya miƙo mini fa qala ya Jabiru nadi bi jafna yace ka ce a kawo baho yace duk wanda yake da baho ya kawo fa qultu ya jafna ya jafnatur rakib a kawo mana bahu, a kawo abin zuba ruwa fa utitu biha tuhumalu. sai aka kawo min babban bahu an ɗauko shi mazaje sun ɗauko shi fa daina bayna yadayhi na aje a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fil jafnati hakaza sai manzon Allah ya sa hannun shi a cikin wannan daro fa basabaha ya shimfida hannun shi wa farraqa baina asabihi ya ware yatsan hannun shi summa wada'aha fi qa'ril jafana sannan ya sanya hannayen a can ƙasa Waƙala sai ce khudh jabiru fa subba alayya wa qul bismillah kaga dai mal shayi din ce jabiru an shi wannan ragowar ruwan zuba shi akan hannuna ka ce da ya zuba mishi fasababtu alayhi wa qultu bismillah jabiru yace sai na zuba na ce da sunan Allah fara'aitul ma'a yafuru min bayni asabi'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce sai na ga ruwa na fita yana zurdu daga cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma faratil jafna sai fa wannan daru ya ci gaba da cika kamar an buɗe famfo a kan shi wadarat ruwa na ta juyawa hattam talat har ya cika maƙil faƙala ya jabiru nadi man kana lahu hajatun bi ma'in ka kira duk wanda yake da buƙatar ruwa ya zo ɗiba sabai da ma sun ga iyaka aya dole su imani da ma. duk wannan fa jabiru akan idan shi akai wancan akan idan shi akai wannan radiyallahu anhum wa ardahum wa sallallahu ala rasulihi wa sallam shikenan qala fa'atan nasu fastaqaw hatta mutane suka zo suka dinga sha suna ɗibawa suna zubawa a cikin abubuwan ajewa duk wanda yake da wata gora ya ɗauko mai 50 liters ne mai kaza ne kowa ya cika na shi ya tabbatar ya samu ruwa ce fa qala fa qultu sai na ce hal baqiya ahadun lahu haja ma'ana hal anan da ma'anan ma kamar da yake wa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ai ma'anar shi ma jaza'ul ihsani babu sakamakon kyautayi illa kyautayi ko kuma ya zama tambaya cewa ai shin akwai ma wani wanda ya saura wato tambaya da ma'anar bayani akwai mano ai kowa ma da ke da bukatar ruwa ina ganin ya riga ya samu farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu min al-jafna wa hiya mal'a sai yanzu ne manzo Allah ya cire hannun shi daga cikin wannan daro kowa yana ɗiba fa ana ta ɗiba amma har yanzu a cike yake saboda mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shakkan nasu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jua to da mutane suka ga mutane suka ga an samu ruwa mai albarka ko kuma tun da suna ta cin itace suna ta jin yunwa suka ce a Allah yunwa kuma ya manzon Allah a taimaka mara. eh ai suka sa ka da yake duk sanda ya samu wani abu to na gaba yake kallo faqala sai manzon Allah yace asallahu an yut'imakum ku bari Allah zai ba ku abinci ku ya ku ya ina saifal bahari sai muka zo gabar kogi fa zakharal baharu zakharatan sai kogin yayi tumbaɗe ya irin yadda teku take ta taho a guje ta turo datti da abubuwa fa alqadaba sai ya bar wata dabba a nan bakin yashin kogin fa'a fa'a ko fa'au raina ala shiƙe eh, hannara sai muka je muka hura wuta a jikin rabinta muka gasa ta kenan muka yanka muka gasa faɓaɓakna wasu tawaina muka dafa kuma muka gasa wa akalna muka ci hatta shabi'ina muka ƙoshi ƙwala jabirun jabiru ce fa kaltu ana wa fulanun wa fulanun hatta adda ya yace da ni da wani da wani ya ƙirga mutum biyar yace dukkanin muka shiga hijaja ainiha kwarmin idan wannan dabbar muka shiga ma ya rana ahadu ba a ganinmu kwarmin idanta a wata riwaya ya ce da su kafin su shiga kwarmin idan yadda suka dinga sa guga suna ɗebe kitsan mai da ke ciki ana zubawa a cikin mazubai sannan suka shiga kamar ka ce irin irin gangan nan ta ta naitan ta da to a ce duka ramin idan ka za mu iya shiga kamar iri na iri na ramin mai haka kamar mutum biyar ko mun gani katuwar ganga ce kamar duro to suka shiga su biyar cikin kwarmin idan wannan dabba ya ce hatta kharajna muka sake fitowa fa akhadna dil'an min adla'i fa qawwasnahu muka dauki kashin haƙarƙari daga cikin kasusuwan haƙarƙarin wannan dabba muka daga shi muka yi baka da shi summa da auna aka yi kamar ƙofar gari aka kafa su haka kamar ƙofar gari sannan muka kira bi azami rajulin fil rakabi wato suna son sanin da su bada labarin abin ne yadda za a gane sai muka kira wani mutum daga cikin manyan mu wa azami jamalin fil rakabi da raƙumi mafi girma a cikin mu wa azami kiflin fil rakabi da kuma abin wato wato abin nan siddi mafi girma a cikin mu wato aka samu shi abin nan abin hawa siddi mafi girma dakhala tahtahu ma yuqa yaqti'u ra'sahu yazo ya hau kan raƙumin ya tafiya ya shiga ta ƙasan wannan wannan ƙashin ba tare da ya sunkuya ba kace kaman kofar garin zazzau kenan ko kofar Kano ko kofar ina ne kaga in kana cikin trailer ai ba sai ka sunkuya ba za ka shiga ko to kamar haka ba tare in kana kan mashin ɗinka kaga baka buƙatar sai ka sunkuya kwata kwata to wannan shine hadisin Jabir din da yace hadisu Jabir tsawil wanda a cikin shi ya fito mana da waɗancan gabobin kawai don wannan mas'ala ta ainihin wato abin nan ta ta magana akan alula kamar yadda kaji gashi nan hadisi ne dogo yana da fawa'idu da dama don ba shi ne asalin karatunmu ba mun kawo shi ne don cikon fa'ida da wasu abubuwa da ke cikin darasi haka sama-sama da kuma irin albarkar da ke cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga al-Imamu Muslim kamar da na ambata al-Imamu al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Dalailun Nubuwa haka ibnu hibbana a cikin as-sahih dinsa shi ma ya fitar da wannan hadisi daga dai wannan ta wannan hanya dai ta ainihin jabiru ta abin nan wato ubarat ibn al-walid Ibn ubarat ibn samit radiyallahu an ubarat ibn samit to wannan shine jama'a hadisin jabiru dogo din da ya faɗa wanda muka yi ainihin wato ishara akai din insha Allah za mu koma cikin littafin mu na ainihin wato zadul ma'adi fi hadi khairul ibad al-imamu shekul islam ibn qayyim al-jawziya yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil adhani wa azkari wannan faslin zai bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi fil adhani game da kiran sallah wa azkari da zikirorin da ake na kiran sallah haka ake kanta lafazin azan ba a cewa azan ba a yin madda akan alhamdan nan ta farko in ka ce azan ya zama jami'in uzun kenan kunnuwa azan ne azan kiran sallah in za a yi tunawa a can baya a kitabu salati yi mana wasu karatuttuka akan kiran sallah kamar da zai ambata a nan gaba kaɗan game da tarihinsa da yadda aka yi aka fara shi bayan dawowa garin madina cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawara a wajen mutane yaya za a yi a dinga sanar da al'umma lokacin sallah wasu suka ce a ainihin dinga buga ganga wasu suka ce a dinga hura sarewa wasu suka ce a dinga hura wuta da sauransu manzo Allah sallallahu duka ya kyamaci waɗannan tsare-tsare kasance wasu tafarki ne imma na mushrikai imma na wasu al'ummomi waɗanda ba musulmai ba kaman yahudu kamar nasara nasara su ne suke da ƙararrawa wadda ake bugawa a coci don bayani akan lokacin yin wasu events ɗinsu su kuma yahudu su ne suke da da su da farisa su ne suke da naƙus wato irin wannan sarewa ko bangul da ake za a dinga bi lungu-lungu anguwa-anguwa ana ana busa shi irin irin na sojoji da zaka ji suna suna busawa din in kun tuna jama'a an yi darussa kan waɗannan mas'alolin a cikin littafin iqtidau da bayani akan yadda har aka wayi gari ire-iren waɗannan al'adu suka shigo cikin musulmai musamman cikin tsarin mulki da tsarin sojoji da sauransu a lokacin da musulmai suka cakuɗe su larabawa da wasu ƙabilu waɗanda suke galibin su farisawa da turkawa da makamantansu suka zo da irin al'adunsu da sauransu sannan kuma saboda sarakunan musulmai sun tashi daga manhaji na khilafa ta annabta sun kuma manhaji na sarauta ta gargajiya ta fuskar yawaita ah, masu tsaro eh, mai ake ce musu eh, eh, guard da adc da wane ne da yawaita 'yan fada da yawaita kwalliya da ado da manyan gidaje da ƙarfin mulki da kuma mulki na gadon gargajiya kowa in ya hau daga shi sai 'ya'yan shi 'ya'yan shi ma daga su sai 'ya'yansu haka dai haka dai tun daga kan zamanin daular banu umayya daga kan mu'awiyar ɗansu abu sufyan radiyallahu anhu ma, aka samu wannan canji ba a gushe ba kuma al'amura suna ta ƙara canzawa suna lalacewa suna zama mulkin gargajiya irin na kaisar da irin na abin nan wato abin nan kisra da makamantansu har zuwa nan nan kusa a lokacin da wani sarki na ƙasar turkiya ɗin mai suna mustapha ataturk shine yazo ya ƙarasa ragowar daular halifanci ta musulunci ta usmaniya ya ƙarasa ta gaba ɗaya to amma dama duk tsawon wannan khalifancin ana yin khalifanci ne kamar da abul a'la al-mawdudi yake faɗa a cikin tafin shi mai suna al-khilafatu wal mulk yace musulmai ba su taba samun kansu a wani hali da za su ce sun yadda da shi irin yadda suka yadda da manhajin annabta da khalifanci irin na annabi da waɗannan halifofi guda hudu ba sauran dai kawai dai mulki ne wanda kamar da manzo Allah yace ayi hakuri da shi inda kusa tarawna min ba'di asara, wa ashiya takrahuna fasbiru alal mar'il muslimin lis-sam'i wa illa an yu'mar bi ma'asiya da ire-iren su yace musulmai ba su taba samun kansu a cikin hali da su ce sun amince da mulkin ba sai dai ɗaiɗai da ba a rasa ba to zuwan waɗannan sarakunan shine sai ya kawo shigo da waɗancan abubuwan da manzo Allah ya kyamata a cikin tsarin dalolin musulunci duk da dai ba a dinga yin kiran sallah da su ba amma an dinga tarban sarakuna da su ana musu fareti da rawan soja da irin wannan kaɗe kaɗan ana sanar da tarurruka ko sanar da wasu ah, event da za su faru kamar ra'asu sana kamar a ah, zamunan sarakunan ah, daular obaidiya kamar maulidi na annabi sallallahu alaihi ko na su kan sarakunan kamar idan an je yaƙi an ci nasara da sauransu aka waye gari dai ana yin waɗannan abubuwan to wannan abubuwan kuma su ne yanzu suka dawo a surar knockout da ake bugawa ko vigil night ko ire-irensu ko kuma a zamanance a zamanin eh, hanyar sadarwa na lantarki mutane su ta posting abubuwa waɗanda za su zama a wadadin waɗannan a dare na maulidi daren ƙarshen shekara daren kaza ranar kaza ranar tunawa da kaza duk waɗannan jama'a maguzanci ne laysat min islami fi shay'in ba su daga cikin tafarkin musulunci ko musulmai ba za su kuma cikin hayyacinsu ba dole sai sun guje ma tafarkin kafirai da maguzawa da duk waɗanda shari'ar Allah sai hukunta kan cewa lalle lalle a guje wa to da aka zo manzo Allah sai sallama ya kyamaci wannan yanayi sai ya ce kowa ya je gida za a yi shawara da aka je aka samu sahabbai Abdullahi ah, Sayyidina Umar da da da wani sahabi daban kuma suka yi mafarki an nuna musu cewa ga nau'o'in kiran sallah waɗanda za a dinga yi don tare jama'a wannan dai kiran sallah da ka sani na tashahudi da sauransu to daga nan manzo Allah sai alaihi shigari da suka zo suka bashi labari ya tabbatar da wannan ya ratifayin wannan a matsayin kiran sallah da za a dinga yi a musulunci kuma a matsayin sha'ira daga cikin sha'airul islam wanda za a dinga yi matukar musulmai suna raye a duk inda suke sawa'un suna sallah ne a masallaci ginan ne ko masallacin kasuwa ko a gona ne ko a masallacin gidan mai ne a hanyar tafiya ko a birni ko a daji ko sallah ce wadda za su yi wato ba a masallacin ratibu ba ko yaya ne hatta mutumin da ke sallah shi daya ya tabbata kamar da ibn abi shaba ya fitar a cikin musannaf abdullahi dan umar cewa idan dai sallah shi kadai a a gonarsa idan ya je gona yakan kira sallah saboda falalar da ke cikin kiran sallah kamar da zamu zo mu ji cewa idan ka kira sallah to duk wani halitta da ke da hanta a jikinsa wanda ke da rai idan ya ji kana faɗan kalma shahada ashadu Allah ilaha illallah da mai kiran sallah ke faɗa ranar alkiyama wannan halitta da shida a gaban Allah cewa tabbas kai mumini ne kana da imani to saboda wannan falala sai sahabbai da na bayan su masu kyautatawa suka zama suna da kulawa kwarai game da falalar kiran sallah da kiransa manzala sallallahu ya bayyana abin da ke ciki na cewa da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah to da sai an dinga ƙura kafin a zaɓi ladan ba kawai haka nan za a samu wani ɗan jigari-jigari wanda bai da aikin yi kawai a ce shi ladan ba a sai mutane yadda kaga ana neman mukamin sanata da gwamna sai an tafaɗi tashi an yi kamfen an buga fosta an yi ma halama zaɓe an cika fom an yi wane ne sannan za a zaɓi ladan sannan a yi ta mishi murna da mutane su sa abin da ke ciki na falala amma mutane ba su sani ba da gaske ba su sani ba da haka za ga a nan kasashen nan ma musamman a shekarun baya to wanda yake ladanci shine wanda ya cire rai da arziki wanda ya riga ya tsufa ya san shi yanzu babu yadda za a yi kuɗi sai dai jira mutuwa sai ya ladan amma matasa da wanda suke da sauran shekaru ko suke da tsumuhat ba sa kiran sallah saboda an canfa cewa duk mai kiran sallah baya samun kuɗi canfi ne ake yi da to sannan kuma kiran sallan sai aka mai da shi kawai gargajiya babu wanda yake tunanin sai ya koya a ilmance duk da a karatun da ake yawanci a cikin malikiya wadda aka saba a nan kasar tun daga iziya za ka ji lafazin kiran sallah za a ce ga yadda ake amma kuma mutane waɗanda suke wannan karatun ba su suke kiran sallah ba galibi wanda suke wannan karatun malamai ne sun fi zama a zauren su su karantar wani ma ba ruwan shi ma da mutane bai wa kowa magana bai wa kowa nasiha wanda kuma suke kiran sallah wani ma za ka ga tsohon ɗan tauri ne ma in ya tubo shi zai kira sallah da haka sai kawai ka ji kiran sallah mai gargada za mu zo mu ji eh, bayanai akan sharuɗa da irin wanda ya kamata ya ladanci da kuma matsala akan shin ladan ana iya bashi albashi ko ba iya bashi don matsala ce khilafiya tsakankanin malamai wallahu alam ah, ah, sai malam ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi sallama fi ah, al'azani wa azkari wannan fasli zai magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil azan game da kiran sallah wa azkarihi da zikirinsa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sanna ta'zina bi tarji'in wa bighairi tarji'in ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kiran sallah bi tarji'in da yin kwangaba kwan baya wa bighairi tarji'in da kuma wanda za a tafi straight babu wannan maimai din wa shar'al iqamata masna wa furada kuma ya shar'anta ta da iqama bibiyu ko ɗaiɗaya, ɗaya walakin nan ladhi sahha anhu tasniyatu kalimatul al-iqama sai dai abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin biyunta biyunta lafazin qad ko da ana yin eh, abin nan iqama din ɗaiɗai, to idan aka zo kad qamatu za a faɗa biyu ne walam yasihha anhu ifraduha albatta da ɗai bai tabbata ana cewa kadi kamatu sala guda ɗaya ɗin nan ba hadisin da ya bai tabbata ba amma za ga malikiya sun kale mata suna yi abin da yake cewa shine jama'a akwai kiran sallah kala daban-daban akwai kiran sallah wanda yake da tarji'i ko kuma wanda ba shi da tarji'i abin da yake tarji'i shine idan bayan ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar to sai kuma ya maimaita Allahu akbar Allahu akbar sai zama ya faɗi kabbara ƙafa hudu kenan wannan nau'i na ɗaya akwai ne kabbara Allahu akbar Allahu akbar ƙafa biyu kawai idan ya zo wajen ashadu allah ilaha illallah ya samu ko dai ya faɗi ashadu allah ilaha illallah ashadu allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah yayi yi ɗaya ɗaya kenan ko sai ya wuce hayya ala to wannan shine mara tarji'i kenan idan zai irin wannan sai ya hada shi da mai kabbara kuɗa a farko idan ko ya kabbara biyu a farko to lazimi idan ya zo nan bayan yayi wannan hudin bayan yayi ashhadu an la ilaha illallah din nan ashhadu anna muhammadar rasulullah ne kun ya wuce sai ya maimaita su shine nau'i ɗaya na tarji'i ko kuma ya fara yin su da murya a ƙasa wadda ba a ji idan ya gama kuma sai ya ɗaga murya maimaita su tare da yin kabarbari hudu ko kabarbari biyu kaga akwai nau'o'i kenan daban-daban kuma abin da ya kamata shine ladanai su dinga caccanzawa suna ainihin wato yin wannan yanzu an jima su wancan saboda kowanne sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma iqama idan aka zo ana iya yin lafazin Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah haka bi bi bi bi har karshe in banda la ilaha illallah ta karshe din ta kwaya daya ko kuma Allahu akbar Allahu akbar biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah daya daya hayya ala sala hayya ala fala daya daya qad qamatu sala bi biyu a kowace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ba a yin qad qamatu sala daya daya bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malam ya ambata ainihin wato anan zamu zo mu ji ƙarin bayani akai idan Allah ya kai mu mako na gaba saboda yadda lokaci ya kure ina ganin bari mu kwana anan saboda akwai maganganu da yawa akan mas'alolin sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik